Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da su ba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya fara gabatar da batun mutumin nan dan shekaru hamsin mai suna Yusuf Bako wanda aka kama yana yi ma wata karamar yarinya 'yan shekaru hudu fyaɗe a wani masallaci a garin Bauchi. Wanda binciken 'yan sanda ya nuna mutumin ya yi zaman kurkuku har sau biyu sabili da su da laifin fyaɗe aka sake shi ya ci gaba da yawo a cikin al'umma. A yau Shirin domin iyali ya samu yin hira da Sheikh Mu'azu Turkunya limamin masallacin da wannan mutumin ya aikata wannan abin takaici ga bayanin da ya yi ma wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Abu ne wanda ya faru mai ɓata rai mai makanta rai wa dukkan ba mu kawai da muke angon ba mu da muke amfani da masallacin ba a al'umma musulmi kaf ya taɓa mutuncin al'umma musulmi a wannan ƙasa ta mu da shauran duniya ma baki daya fatan ubangiji allah kame mai tamar irin waɗannan abuwa da ya faru wannan kuma abun da yake faruwa ba yau ba bane a wannan masallaci namu wasu shekaru da ya wuce an kama wani yaro wanda ya zo aka sami shi na luwaɗi da wani yaro a cikin masallaci a cikin masallaci mutane sun daga hankalin su na ce a'a sai mai haƙuri mu mai da al'amarin mu Allah wannan ɗaki ba namu na Allah ne sai kuma zuba ido mu ga dan da Allah zai tura musu asiri to illan da muke samu a wannan masallaci shine ko kuma illan mamu da suke sallah a wannan masallaci mutum ne sai ka ya zo yana ba za ku ici masa fita ba za ku masallaci ko ici maka na lazimi ko wasu abubuwa to waɗannan munanan mutane su suka samu suka fakaice da irin wannan kamar da shi wannan mutum ya bayani da kansa ce wajen kwana hudu na kaiwa da kawa don ya san ya yi waɗannan munanan abubuwa kuma abu da ya faru mara daɗi hmm. allah kuma kare mai mata mana kamar da wani lokaci ne wannan abu ya faru kamar da su uban yarin ya gaya mun da karfe takwas ne an aiki yaran su uku su kai kanzo gidan eh, eh, kusa da masallacin akwai mai kiwon awaki akan aika masa da kanzo hmm. to sun kai kenan sai su hudu ne sai ya kora uku sai ja daya cikin masallacin ya ja kenan sai kuma ga wani ya zai sallan walha sai ya same shi sai ce masa rufa masa sai ya rufa masa sai ya ce da yan mu to kajin da rikidan bayan da aka muke dan ni ban sani ba sai ba an fito da shi za ana dukansa na leka ta saman gidana sai na shi sai na ga abin da yake faruwa sai aka ɗauke shi a mota sai ko bayan da shi ma yayi a rediyo da kunji da kansa ya ce su biyan ne aka baza su a cin garin bauchi don su yi wannan aika-aika don biyan bukatun wasu mutane marasa tsoron allah hmm. da idan aka jima mutum ko da ma kwarto ne haka abin ma kan kai shi ga ya bar gari to amma sai gashi wannan abu ma a wuri mai tsarki mutane suke aikatawa wato wannan menene yake nunawa kenan rashin hukunci ni abin da ɗauka ke rashin hukunci da ana hukunta mutanen nan bisa ƙa'idodi na shari'a ko na islama ko na ƙa'idan ƙasa da ba za su yi ba to amma ko sun suke a ɗaurin gindin su an kai su an kama su an kwana biyu sai idan suna yawo kamar shi an ce yanzu kwanan ma fito da kurkuku wani ɗan sanda yana ga uba. to kaga waɗannan mutane sun za aikata irin wannan aiki na fyaɗe eh to mewa ban san abin da aikata ma an ce kwanan ya fito eh. daga kurkuku to kaga irin waɗannan abubuwa rashin hukunci ne kuma zaman lafiya a ƙasa dukkan suke zauna lafiya sai an tabbatar cewa ana hukunta jama'a komi karfin mulkin su komi arzikin su komi rashin arzikin su in suka yi laifi a hukunta su shine zai kama zaman lafiya a wannan ƙasa namu to me yasa ka ga yara musamman ko da ke wannan ma dan wajen shekara hamsin ne suka ɗauki wannan abu shin kana jin yana da wani alaka ne da wani tsafi ko kuma ya dai abin da yake a shi yasa na ce maka yan kulumboto matsafa su ka bata mana ayyamu So mhm. su yi ayyamu na su mana farko ba su sai sana'a ba su talauci kenan al'amura akwai talauci mhm. ko ba su san sana'a sun san samu bulus eh. wanda baya da keke da su mota saboda a kankani sai a loba su wannan shekara mana duk waɗannan a loba to ai wannan ya yar shekara hudu ne menene ta sani na wani abin duniya aikin tsafin kenan ai ai shi matsafin zai ce ai sai yan shekara kaza ai shekara kaza hmm. ai ba zai ce masa je ba wannan ya rude ta da wani abu ne wanda zai dauke mata hankali an ce yana bata eh, suna ya zo yana ba su minti hmm. an ce ina rabba musu a kwana hudu da yake kawa da kawa yana ba su minti na jan hankalinsu hmm. abin ne faruwa ke wato ma su hudu ne su samu da wato su hudu ne aka aiko za su kai kanzo kusa daular wannan matsalacin mm. sai ja wannan din wani shauran ukun da su biye shi su su tafi mm. to shine shiga da wannan yarinya mm. to Allah dai ya tona musu asiri sai ga wani mutum ya shigo da sallan walha sai ya same shi to dama wannan masallaci naku ba a rufewa ne ko kuma dai matakan kula da wurin ne suka gaza wato muna wajen muna da komi da komi kamar da na gaya maka su ma mu al'adunsu sai ba za kai ni na an yi sallah na tafi ni liman akwai shirin masu hadiman masallacin mutum sai ce maka na ba da ce masa ya fita ba sai lokacin su gana masu fita wani ma sai ka samu bayan zai kwanta ya ci baccin sa ne to amma a yanzu tun daga tun daga jiya nan mun dauki mataki masallaci da safe da asuba za mu rufe shi karfe 6 a zahar sai mun sallar asuba ba za mu bude ba sai azhar yayi za mu rufe sai la'asar yayi sai magariba sai mu shi mukan zama magariba za mu a can za mu shayi shine sai mu rufe akwai kwanakin ba gwamnatin jiha ta amince da hukunta zai iya kaiwa ma ba ga ɗauri a yi kisa kan laifin aikata fyaɗe to ya kaga wannan yunkuri na gwamnati a wannan yunkuri na gwamnati abu ne mai kyau kuma kowa ya farin ciki da shi da inda su memba na house assembly suka zauna suka tattauna kan matsalolin fyaɗe da irin waɗannan abubuwa mm. wannan abu ya kyau ko kisa shi addinin musulunci ina da ƙa'idodi ne mm. idan in ka zo ka ce ka mutum ya faɗi ka kashe shi a kashe shi ta hanyar islama ne in ya aure a jefe shi ne a da rami kaza ne amma kama shi kashe shi kuma sai ga ya zo illa biyu baya ni dai abin da nake fata shine ko ta hanyar zamananci a shara'ance ko ta hanyar addini ina so lalle ne jihar bauchi da shauran kasa a biyu dukkan hanyar za a bi kawar da waɗannan munanan abubuwa baya ga wato lokacin da aikata wannan fyaɗe a cikin masallaci ka shiga masallacin ka kaga yanayin masallacin ai kafin ma je an wanke masallaci an yi komi a ranar ma muka yi sallah duk kanci aka aka wanke aka aka fitar da komi aka wanke to yanzu wannan al'amari ya kaga idan aka duba ta fuskan tsaro haka shin me za ka ce a dangane da sha'anin tsaro a na farko shi ina godiya gwamnan jihar bauchi da hukumar 'yan sanda kwamishinan su sun tashi tsaye tun lokacin da aka fara rikita rikita kan waɗannan abubuwa na fyaɗe gwamnan bauchi shi da matansa da shawarar duka ita uh, uh, executive na gwamnatin don ta tsaye cewa lalle wannan abu ba in ba a maganin sa ba kar su ga cewa na shafan talakawa zai shafan su saboda haka inda matakan da suka ɗauka na maganar tsaro da shauransu gaskiya na mai farin ciki kuma na ba shi gwamnan jihar bauchi shi bala abdulkadir shekwan na ƙara kansa ya tsaya sosai duk wanda ya wannan laifi kar a ce ƙarshe jibi gata a ganshi na yawa kan hanya ya zama lalle ya zama abin gwaji kuma san su yin wannan laifi abinda nake so in faɗa ne jama'a mu tsaya mu ji tsoron Allah mu tuba ga Allah a ce dai mutum na musulmi ya ce ba ina neman wani abu wajen Allah sai ya saba Allah Allah zai bashi ko luwaɗi ko zina mutum ba zai aiki hankali ba ko dabba bai kamata wannan ba a ce sai ka saba Allah Allah zai biya mu bukata ai ka san wani wuri ne na shaidan saboda haka na fara daga sarakuna malamai da duk shugabanni mu ta tsaye mai ta kawa a cikin al'umman jama'a mu ta tsaye fa mai fada wa kanmu waɗannan abubuwa aka bar shi zai kama mana masifa yanzu ma muna cin masifa to masifan da ta karu don ba wanda da ce baya jin kunyin Allah zai saba Allah Allah shi, sai ko jira lokaci muna fata Allah shiga fata mana abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa manufi jihar kaduna inda aka fara ɗaukar tsatsauran matakin shawo kan wannan matsalar fyaɗe kafin nan a madadin wakilin namu abdulwahab muhammad da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma cibahiro diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet biyoyi hausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Ai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.